rahim Bakon yanayi kai ta waigo hawaye suna karanya a ƙarmin idanunta tana kallon momi ido cikin ido ta ce, Me yasa duk abin da na yi miki a baya da wanda na aikata yanzu ba su sa kika tsane ni ba, na cancanci kowane irin hukunci a wajen ki momi ta gidake ni ko da za ki rage raɗaɗin da zugin abin da na aikata miki a matsayina na 'yar da kika haifa da cikinki. Ki dake ni momi, ki dake ni koda zaki ji sanyi a zuciyarki don na san ko koda baki dake ni ba Allah zai yi min nashi dukan wanda na fi farin ciki da naki idan kin yi min akan hukuncin da zai yi min dangane da zalunci da na aikata wa ‘yar uwata da ke kanki saboda abin tuɗin da na yi wa rayuwata da ku duka. Ina ma abin da na aikata ba zai shafi kowa ba sai ni. Ina ma abin da na aikata a ce za a dawo man da hana agogo baya domin in gyara miyagun halaye na. Na san da hakan bata faru ba, da hakan bata faru da ni ba. Na yi da dama momi ki yafe mani don Allah duk da na san na cancanci dukkanin kowane hukunci a wurinki. Ki yafe min momi, ki yafe min don Allah. Ta ƙara maganar cikin fashewa da kuka. Gwanin ban tausayi. Mummy ta kara damƙe hannunta ta ce, Na yafe miki munarra, na yafe miki duk ko abin da kika aikata, amma zuciyata ta iya da akan cewa za ki watsar da tabbiyar da na hore ki da ita. Don tun kuna cikin zanen goyonku, zuciyata ta ki amincewa akan cewa za ki je ki aikata zina da gangan. Duk da na san cewa zuciya ba ta da ƙashi. Amma a sanin da na miki zaki ki iya aikata komai na ɓarna amma ban da bada kanki ga wani namijin da ba ki ba saboda addu'a da nake maki kullum safiya ba dare ba rana akan ya tsare maki mutuncinki na iya mace a duk inda kike sai kuma gashi na same ki dumu dumu da aikata abin da nake kwana ina roƙon Allah akan ya kare ki da aikatawa duk cewa na sa da ta ba ta shafi kaddara abinda alƙalami ya rubuta a kanki cikin kundin littafin rayuwarki ba ki min bayani ta ya aka kika je kika saki baki ha wani yayi galaba a kan ki ki faɗa min duk da na san wannan bakin cikin ba zai taɓa goguwa a zuciyata ba matuƙar na tuna da hakan gaya min ya aka yi hakan ta faru munawa ta fashe da kuka cikin kuka ta ce wani ne ya sace ne ya min fyaɗe momi akan laifin da akan laifin da kike hana ni aikata na wulakanci ga jama'a amma na ƙiji na rufe idanuwana na kasa hanga gaskiya na rufe kunnuwana na ƙi fahimtar abin da kike son nasar da ni gashi abin ya ja zaman taɓan baƙin ciki har ɗiya da jikoki saboda wulaƙancin da na yawa mutum ɗaya sakayyar mutum dubu ta faru a kaina da kuma haƙƙin ƴar uwata da na ɗauka gashi Allah ya saka mata cikin ruwan sanyi kuma da gaggawa Na tuba Allah, Allah ka yafe mani, wallahi na yi nadama, ka sassauta mani wannan hukuncin ya Allah. Daga momi har ita kuka suke yi gwanin ban tausayi. Dan din kan shi da ke tsaye bakin kofar ɗaki yana sauraron shi shi ma yana sauraron su ma shi ma kukan yake yi. Saboda tsananin tausayin momi da ita kanta munara da shi kan shi da ya sanadiyar faruwar komai. ya share hawayensa cikin sanyin jiki ya ja kafafuwan shi ya karaso wajen su ya tsugunna ya ara jarumta ya ce ki yi haƙuri momi don allah rubutaccen ƙaddarar mu ce ta faru a kanmu saboda dukan mu mun kame kanmu sai gashi a ta faɗa kanmu garin gyara gira rasa ido ya ƙara magana cikin zubowar wasu sababbin hawaye ya kalli mu munarga da kanta yake juya gefe a ƙoƙarinta na ƙyan kallon shi saboda tsabakin tsanna da take ji tana tashi a zuciyarta cikin kasalalliyar murya ya ce munawar ki yafe mini wallahi ni ma ta katse shi da sauri wajen faɗin ba na buƙatar jin komai a bakin ka kama daina wannan mage don ba kai ka jefa ni cikin halin da nake ciki ba balle ka za ge kana so ka ɗora kan kalafin da ba naka ba ka tashi ka je ba na son jin komai daga bakin ka. Nuruddin da Mami suka kara mata kallo kusan dukansu abu a ce ke da jin karin bayani akan maganganunta da ta faɗa. Cikin tsananin fushi ta ce, "Ka tashi ka fita na ce, ba kai bane ka daina pretendin kada a ɗauka ce kai ne ka cutar da rayuwata. Ka tashi na ce, Nuruddin ya miƙe fuskarsa cike da ɗimbin mamakinta ya fice zuciyarsa cike da tunani saboda wani dalilin Manara za ta nemi ta rufa masa asiri? Bayan alamu duk sun nuna irin tsanar da take yi masa zahiri ya fito. ya fito ya sami ɗaya daga cikin kujerun da ke wajen birjik ya zauna ya dafe kansa da hannu biyu duka biyu ya ƙara tare maganganun nata masu ɗaura kai inda kai tsaye suka ta yi masa amsa amu a cikin kunnuwansa kamar haka ba na buƙatan jin komai a bakinka kama daina magiya don ba kai bane ka jefa ni cikin halin da nake ciki ba balle balle ka zaki kana son doka kan kallafin da ba naka ba ka tashi ka je ka tashi ka je ba son komai daga bakin ka ya haɗa da inda ta sake cewa ka tashi ka fice na ce ba kai bane ka ta ne kada a ɗauka kai ne ka cutar da rayuwata ka tashi na ce ya yi firgici kamar wanda ya tashi daga bacci ya shafa kansa cikin damuwa ya fesa da iska bakinsa ya ce Allah na tuba ka yafe mini ya Allah Momi ta ƙwararren mu na kallo a kokarin ta na son fahimta abin da yasa ta kori niradin ta katse masa magana da yake son yi. Haka ma maganganunta duka sun nuna akwai wani abu da ke tsakanin ta da shi. Wanda ita Momi kwata-kwata bata kawo Niraddin ne wa Munara fyaɗen ba. Dan ta gamsu da nutsuwarsa haka ma sam-sam ba da fuskar mutanen banza shata ita ko kaɗan ba ta yi zargin hakan zai iya faruwa ba duk da an ce ba da mutum a fuska amma dai ta sa a ranta akwai wata rashin jituwa da ta shiga tsakaninsu makamancin hakan duba da take kyararsa don wannan sabuwar munara ce ba wanda ta sani ba idan ta kanta ta ce me tsakaninki da wannan yawon munara ta share hawayenta ta ce Ba na son yi miki karya mun amma ki sani Duka na ya yi ma na fitar hankali a Abuja. Mami ta yi shiru tana nazarin maganar sannan ta sake jefo mata tambayar cewa me kika yi masa? munara ta fashe da kuka ta ce akan laifin da na aikata wa munara ne da mijinta shine ya yi ta duka na har da ya ji mana rauni ya kai na asibiti daga can na tsere na dawo garin. mami ta yi saurin cewa shi wanda ya miki fyaɗin a wani hari yake da har kika yi masa wulakancin da kika ce munara ta share hawayenta ta yi ƙoƙarin kokarin ta kanta ta ce a nan garin yake kuma na daɗe da yin abin ashe ya ƙullace ni shine ya ɗauke ni ya kai ni gidansu daga nan ta kwashe komai ta sanarwa wani hada cizon da macijin ya mata da dajin da baba nika ya kai ta da ƙauyen su mai gari da ta yi zama har zuwa haɗuwar ta baba isa da roƙon sai ta yi takaita wajen likitan da duk abin da ya faru sai ta fayyace cewa Momi komai. Nuruddin ya dafe zuciyarsa cikin tsananin tashin hankali ya iso jikin gare yana zuban hawaye ya ce, Dan gidan uban wane a Kaduna? Munara ta yi saurin ɗaga kai ta kai kallonta gare sa ta yi masa wani kallon, sannan ta ce, Ba kowa bane face talaka ɗan ɓashi ɓarawo gawurtaccen ɗan dabba. na yadda damar sanin sama da na yi a gayuwa. don da ban masa rashin kunya ba da hakan duk bata faru ba mami ta sauke ajiyar zuciya ta ce wannan wa ma kaddarar lawa haƙƙo kaddara ta riga fata yanzu duk abin da za a yi an da an aikin gama ya gama fatama kawai Allah ya sa iya wahalar da zaki sake shiga kenan ya sa ubangiji ya ji tausayin ke yafe miki laifukan da kika aikata a rayuwarki Idan har aka dace ƙaddarar ta tsaya iya haka to sai mu gode wa Allah. Ubangiji ya ƙara kare ki da sharrin mutum da sharrin aljan da sharrin shedan. Ubangiji ya zamo bango abin jinginawa ya zamo hannu abin jin kanmu, ya zamo ido abin duban mu. Allah haskaka muna haske a cikin dukkan lamuran na yau da kullum. Gaba ɗaya amin suka amsa. kai suke ta faɗi daga manarar hannu raddin ɗin dukkaninsu jikinsu ya yi sanyi ƙalam saboda haka Nuruddin ya dafe koshinsa ya ce, Allah ya yafe mana kurakuranmu da muka aikata da kowace siga kuma ya sa iya wahala da za a sha kenan ya baki lafiya. Momi ta ce amin, munarra kan kasa motsi ta da bakinta ballanta na ta ya kokarin faɗin amin ɗin. Don gaba ɗaya jikinta da zuciyarta sun yi sanyi kalau wani tsoron Allah take ji yana bin jikinta ta kowane lungu da saƙo na zuciyarta. saboda tunanin da ta lura na cewa wai ita ce yau ta wayi gari da cikin shege abinda take kyama aikata zinar ma balle har ta kai ga ɗaukan cikin ɗan gaba da fataha wasu hawaye masu zafi suka zama mata cikin sanyin jiki ta ce ni shi kenan nawa rakat ya lalace gashi na janyo wa iyayena abin gori a gari don Allah momi ku yafe mini don na ci amanar ku na ci amanar rayuwata don na san wannan bakin tambarin ba zai taba goguwa ba rayuwata momi ta share hawayenta ta riƙo hannunta ta ce ki gode a Allah da har kika yi saurin gane gaskiya ki ta addu'a akan Allah ya sa kaddara taki ta tsaya iya haka don karimin rahim ne zai ji kanki ya yafe maki lafukanki da haka ki kokarin gyara mu'amalar ki da kowa da sani zaki ga komai ya daidaita ga rayuwar rayuwarki munarra ta yi saurin cewa kai cona ni munara da na bi umarnin ki tun farko kamar yadda munawa take yi da na san bai same ni ba ko iya haka aka tsaya wallahi na gane kuskure na na kuma gane bambancin tsakanin masu wa iyayensu bai da masu bijire masu musamman uwa irin ki da ya zammana dole mu yi alfahari da samun kirare mu daga mu daga mu ya yanke hashi kan shi da mu wanda shi ma kansa haƙƙi ne haƙƙi ne da namu nawa yake tambayar shi don Allah ku kai ni wajen dadi na in gashi in roƙi yafiyar shi shi ma momi momi ta ce ki jira jikinki yayi Momi ta ce ki jira jikinki ya sassabta tukunna don a hakan ai motsi mai karfi ba za a so a ce kin yi ba. Don haka bari ki ɗan sha wani abin kafin masu duba ki su zo don suna gab da zuwa ma a yanzu. Momi ta lallaɓa ta ta sha ɗan ti sannan ta gyara mata rufarta likitoci suna zuwa su Momi suka fito suka tsaya jikin window mai glass suna kallon da ake bata kulawa. cikin kwarewa kafin daga baya bacciya an gaba da ita saboda alluran da aka yi mata masu ƙarfi. Nuradin ya kalli momi ya ce, Mun yi waya da Ali za su zo gobe-gobe su duba jikin nasu. Momi cikin jin daɗi ta ce, Allah ya kawo su lafiya. Amma ita munawwa da shayi zamanta a saboda halin da take ciki. Nuradin ya sosa kansa ya ce, Ai na san Ali ba zai zo ya baro ta ba, fatan mu kawai Allah ya kawo su lafiya. Mummy ta ce amin sannan suka rankaya ɗakin dadin inda suka tarar da Yusuf yana bashi abinci. na suka zauna suna ta firarsa har dare yayi sannan suka sake duba munarra suka je masaukinsu a ranar momi ta kwana tana nuna allah godiyarta akan shiruwar da munarra ta samu don ita kusan sai ta ce a ce duk bakin cikin da take ji akan abin da ya sami munarra amma ba ƙaramin daɗi ta ji ba da ya zamo sanadin shiryarta ta yi kuka ta yi farin a lokaci ɗaya ta yi addu'a sosai akan duk inda al'amin yake shi ma Allah ya dawo da hankalin shi gida ya dawo mahaifarsa dan tana da tabbacin yanzu ba zai sami matsala da dadi ba saboda shi ma ya dawo kan hanyar gaskiya ya fahimci rayuwa da yadda ake zama da ita ta sanadiyar koya masa hankali da duniya ta yi Ba Basarake da Munawwar da Ummi da kuma kakalle, jirgi yana ajiye su suka nufi su Baki sun kimtsa ne basaraken ya kira Nuruddin ya sanar da shi ga su na sura. Mummi da Munawwar da shi shi dadi sai ɗokin ganin Munawwar suke yi musamman ita Munarra. duk da a gefe ɗaya na zuciyarta tana cike da fargaban haɗuwarta da basarake da kuma jin nauyin haɗa ido da mahaifiyar shi da kakar shi akan abin da ta aikata ai kuwa sai gashi momi tana wurin dadi sai gashi sun shigo cike da tsantsan farin ciki da mutunta juna suka gaggaisa suka yi wa dadi ya jikin shi sannan suka fara yar fira sannan nuradin ya ce da su ummi da kakale su je ya kai su su je su ga ɗayan mara lafiyan suka fito ɗakin tare da ya kira momi da yusuf basara ke kan ƙara gyara tsaruwarsa ya yi saboda takaicin nuraddin da yake ji dadi kan sai kallon munawwa yake yi yana hawayen takaicin abin da ya yi mata a baya ya miƙo hannun shi ta gefe inda take hawaye suna kwaranya ya ce da ita taho yata in ji ɗuminki ina son ki sosai kuma ina jin kunya abin da na aikata miki a can baya saboda son zuciya da gudun shedan na yi nadama abin na yi muku munawwa munawwara ke da alamin munawwa ta janya kafafunta zuwa bakin gadon dadi ta riƙa hannun shi hawaye suna karanya akan fuskanta dadi yana hawayen ya ce allah miki albarka da ke da mijinki Ubangiji ya sanya wa aurenku da abinda za ku haifa albarka ki yafe mu abinda na yi miki kin ji? Munawwa ta sake rike hannun shi ita ma hawayen suna zuba ta yi saurin faɗin. Komai ya wuce dadi na Allah baka lafiya. Ubangiji ya tada mana kafaɗinka ya sa iya wahalar kenan. Ni dama can ban kulace ka ba don uba uba ne duk yadda kake dole ne mu yi alfahari da kai don ba mu da wani wanda ya kai muna kai a duk faɗin duniya duka. na yafe maka dadi ni ma ka yafe mani rashin biyayyar da nayi maka ashe ni ma kana so na dadi ta ƙara magana tare da ɗora kanta a hannun nashi cikin tsananin farin ciki saboda ganin ashe ita ma dadinta yana son ta dadi ya ɗaga hannun shi mara lafiya da ƙyar yana ƙyar ma ɗora shi saman kanta ya ce Ubangiji ya albarkaci rayuwarki, ina son ki sosai ‘yata har cikin zuciyata. Hasali ma ke ce wata ta fi soyuwa a zuciyata duk cikin ‘ya'yana, saboda yawan biyayya ki gare mu. Allah ya miki albarka. Mu nawa cikin tsantsan farin ciki ta ce amin dadi na gode da addu'arka. Dadi ya ɗaga hannun shi ya fito ya ya fito basarake da ke tsaye yana kallon su ganin ban tausayi ya ƙara sojan dadi ya ce na gode da rikon da kai wa yata allah ya saka maka girgidan aljanna daga kai har iyayenka da abokinka nura na gode na gode allah biya ku ya saka muku da alkhairi basaraki sai amin yake faɗa shi ma tashi zuciyar cike da jin daɗin shiruwar dadin Munawa kam tana bacci suka shiga ɗakin daga ummi har kakalla sun ji tausayin ganin halin da take ciki musamman yadda ta yi baki ta rame sosai fuskanta ta yi zurum-zurum saboda ciwon da ke ta sai dai kuma zuciyarsu ta ba su watakila dai daman can ba ta yi hasken munawwaf ba sai dai tuna fotonta da suka yi yasa suka karya ta zarginsu saboda kamace ce sak tsakaninta da ita da munawwa bayan sun kare mata da samun sauki ne har za su fita kakalar ta dawo cikin gado ta hannunta ta ce tashi ruwa, in ga kwaye ido ki kafin mu tafi aiko munara ta yi firgigit da ido ta farka sai ga ta da yin ido biyu da kakale ta ɗauke kallonta ta kai kan ummi duk da bata taɓa ganin su ba amma ta gano ko su ɗin su waye cikin tawuwar ƙwallo a idanta ta ce "Sannu ku da zuwa kakale ta dunkure mata kai ta ce ke ce da sanu dan ke kike kwance baki da lafiya kuma ke ce raguwa da baki da aiki sai bacci munara ta sauko da hawayenta munarra ta sauko da hawayenta cikin tsananin jin kunya abinda ta aikata bisa gaken suka kala ta ce kin gani ko munarra ta sauko da hawayenta cikin tsananin jin kunya abinda ta aikata wa basaraken su kakala ta ce kin gani ko magana ta ta tabbata raguwa ce ke tun da gashi har da kuka kike yi munarra ta riƙo hannun kakalle ta ce ku yafe mini abin da na yi don allah ummi ta karasu wajen ta shafa kanta ta ce komai ya wuce yata yanzu lafiyar ki kawai muke nema allah ba baki lafiya kin ji munara ta ɗaga kanta tana share hawayenta sannan kakala ta ce da dai a ce ke ba ruwa ba ce da kin tashi kin raka ni ko da bakin kofar ɗakin nan ne Nuradin yana dariya ce ki bari ta yarije daga magajin baccin magagin baccin ai har bakin gas za ta raka ki ma kakale dukansu suka yi dariya mummy dama mishi kawai take yi saboda ita kanta cike take da jin nauyinsu haka dai kakala ta ta tsarguwar munarra har suka yi sallama da isa suka fita suka koma ɗakin dadi ummi ta kalli ba sarake zuciyarta ta bata cewa bai da niyyar zuwa ganin munarra cikin wayan cewa ta ce da shi ka kai da munarwa munawwara ta gano 'yan uwarta basaraki ya ce to ummi ta kalli munawwa ta ce je ki duba yar uwarki munawwa ta yi gaba basaraken ya biyo bayanta fuskansa ba yabo ba fallasa A suka isa ɗakin ba wanda ya ce da wani kan sai dai kukan munarra da ya tarbe su ya sa ta yi saurin isa bakin gadon yanayin da ta ga munarra ya sa ta firgita matuƙa ga wani sabon kuka da ya zo mata ta yi sauran a hannunta ta ce sannan manarga ya jikinki manarga ta kurawa manawa kallo hawaye suna zuba a kan fuskanta ta ce me yasa baki tsane ni ba manawa me yasa duk abin da na yi miki baki ji ba kiya so na ba munarga ta rika hannunta duka biyu ta rike gam cikin nata ta ce a'a ba za ba zan taɓa daina son ki ba ko da ku a ce za ki ɗauki wuka ki soka mani ta zamo ajali na to ki tabbata da son ki zan mutu a zuciyata don Allah ne haɗa mu ya nufe mu da kwanciya a ciki ɗaya cikin mahaifa ɗaya aka haifo mu waje ɗaya a rana ɗaya muka zamo kamanni ɗaya wanda babu bambanci komai a tsakaninmu shin ta yaya zan daina son ki ai idan ma na ce zan ƙi ki tamkar kaina ne na ƙi ko kin taɓa ganin wanda ya ɗaga wuƙa ya saita kansa kuma ya yi kururuwa a zuwa taimake shi kuma daga baya soke kan shi da ita yana neman wanda zai tallafe shi ya kai shi asibiti a wannan shine an yi ba a yi ba don kuwa ni da ke ɗaya ne babu bambanci uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya sannan kamar mu ɗaya ma munarar hawayen tausayin kanta sai kwaranya suke akan fuskanta wasu bayan wasu don yanzu ta ƙara gane irin ƙaton kuskuren da ta tafkawa 'yar uwarta mai son da zuciya ɗaya saɓani ita da take biyarta da mugun nufi tana ƙulla mata sharri iri-iri da bi daga wannan sai wannan munarwa kukan teki tsayawa balle ta sami damar yin magana da munawa munawa ma kukan tausayinta take yi ganin yadda ta haɗu da jarabawoyi kala-kala munawa cikin dishashewar muryarta da ta sha kuka ta ƙoshi ta ce ki yafe mani yar uwata ko da zan rage da ko da radadin da nake ji da zugin da nake ji a zuciyata sa ragu manawa ta sake damƙe hannunta ta ce kada ki ji komai ubangiji ya baki lafiya kada ni domin kuwa ni tuni na yafe miki akan duk abin da kika yi mani kuma shi ma mijina ina da tabbacin zai yafe maki munara ta daga kanta. munara ta ɗaga kai tana kallon ta gaba sarakin ganin yadda yake ta latsar waya saka mamma bai san me suke yi ba yasa ta ce don Allah ka yafa min abin da na aikata muku na shirme da wauta da bakin hali irin na zuciyata basarake ya yi banza da ita kamar bai ji ta ba munawa ta miƙe ta zo wurin shi ta tsaya cikin dakiya ta ce gani a gabanka ina neman wa 'yar uwata ya ka ka nuna mini kalar matsayin da nake da shi a wajen ka. ina roƙonka da ka yafe mata don Allah basarake ya ci gaba da latsar wayarsa munawar ta durƙushe gaban shi tana wani irin kuka gwanin ban tausayi jikin shi yana rawa ya yi saurin mayar da waya a aljihun shi ya ɗago ta ya haɗa ta daga jikin shi yana share mata hawayen da suka sauka a kan fuskanta ya ce Ta masu sauraron mu a ta nan zamu dakata